hakikanin gaskiya domin an gabatar mishi da doka ya sanya hannu da wai tilas ne a gare shi ya sanya hannun ba. muna magana ne a shari'a shari'ance yanzu ba tilas ne ya sanya hannu a doka din ba idan muka yi la'akari da hurumin shi a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin da muke amfani da shi na dubu ɗaya da ɗari tara da da tara amma idan muka yi la'akari da tanade-tanaden kundin tsarin mulki akwai bangare wani bangare wanda yake nuni da cewa idan har irin haka ta taso to bangaren su gaban kasan ya kamata ne ya ba da hujjojin shi na rashin sanya hannu a dokaɗi idan har ya ba da hujjojin wannan kuma karɓar hujjojin a matsayin hujja ko kuma rashin karɓa jin wannan kuma wani abu ne daban amma dai ana maganar tsarin mulki da abin da tsarin mulki ya tanada. To farfesa shugaban kasa ya bada hanzarinsa na cewa an riga an fara amfani da dokar 2015 kuma yanzu lokaci ya ƙure. Sanya hannu kan wannan doka na iya haifar da kalubalantar zaben kansa. Ito, um, matsayi na nan masanin shari'a, ni ina mai ra'ayin da cewa matakin da shugaban kasan ya ɗauka ya yi daidai domin zan ba da hujjoji ɗaya zuwa biyu a shari'ance. Na farko dai akwai doka ta ƙasa da kasa wadda yake Najeriya ta sanya hannu a kai. Muna ce ma wannan ɗin ECOWAS Act, wato doka ce wadda ƙasashen yammacin Afirka ta sanya hannu a kai. Wanda yake Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka sanya hannu a wannan doka ɗin. Um, wannan dokar ta domin abubuwan da suke tasowa daga afirka ta gabas uh, a inda shugabannin kasashe suke canza dokokin kasa ko kuma kundin tsarin mulki na kasashensu domin su ci gaba da mulki uh, ina ganin uh, riga malam shiga masallaci wannan kungiya hada kan kasashen yammacin afirka dai ta zartar da wannan dokar kuduri ne amma ya zama doka a yanzu da cewa babu wata kasa wadda take cikin wannan ƙungiya din wadda za ta sake canza kundin tsarin mulki ko kuma wata doka wadda ta shafi zaɓe a ƙasarta idan har ya kasance akwai watanni shida ko kuma an kai watanni shida kan a yi zaɓe idan muka yi la'akari da wannan doka din ta ga a yanzu saura watanni uku rak a yi zaɓuɓɓukan ƙasar nan idan har za mu jingina ne a wannan ƙudiri ɗin da kuma dokar kaga najeriya ba ta da damar da za ta ce a yanzu halin da ake ciki wai za a canza dokar zaɓe ta ƙasa To akwai tanade-tanade da ke cikin wannan sabuwar doka da 'yan Najeriya suka daɗe suna buƙatar ganin an aiwatar da su, misali amfani da katin tantance masu zaɓe. Um, wato, mutane ne ina ganin sun cika mantuwa. Na farko ba zancen doka ba ne wanda ya tanadi akan kadiri ba. shi ne matsala ne matsala ɗin ita ce waɗanda za su yi amfani da kada zaɓe waɗanda suke da hurumi yin zaɓe a ƙasar nan da kuma tabbatar da ingancin shi nan ina maganan hukumar zaɓe ta ƙasa kenan Fatan duk yadda ka kawo doka ba wai dokar bace waɗanda za su yi amfani da dokar nan matsalar take dalili da haka ni ban ga wata hujja kwararra wadda za ta sanya wai domin magana kadiri da shi kenan sai a canza dokar a zaɓe ta ƙasa ba. Farfesa Shehu Abdullahi Zuru mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana.